Ka kulle bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nar amma ba'da yan wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 19 ga watan rabiul akhir shekara ta 1438 hijriya wanda ya zo daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2017 miladiyya a wannan majalisi markazin nuri islami wanda yake reshe ne daga cikin mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazauninta a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shekhu malami ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah idan ana da karatun malam ya tarihi. tarihin mun kawo kan gabar an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin yana manzon Allah annabin Allah malam ya dan tsaya ya ce muna irin sigogi ko ko matakai na wahayi irin wanda aka manzo sallallahu alaihi ya kai har mataki guda bakwai to ya ambaci uku daga ciki sai lokacin ya yi halinsa ah, ina son mu dan mai da kula sosai mu ji waɗannan abubuwan guda bakwai sannan mu aza su kan wata aya guda wadda ta kawo waɗannan nau'uka na wahayi sai mu ji yaya an samu bambanci ko kuma sun zo daidai in ma akwai bambancin ya za mu fassara abin ko ku ya za mu yi a haɗa su da abubuwan da malamai ka ambata ko ya suka yi iskin baɗi suka samu waɗannan guda bakwai cikin waccan ayar inda yake cewa a gurguje wa kammala Allah lahu min maratibil wahyi maratib adida بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة إحداهما الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صبح الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في, في روعي إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا waɗannan abubuwa guda uku da malam ya ambata mu riga mai karatunsu karatun su amma fa'idar maimaita su sai mu lura da martaba ta farko da martaba ta biyu martaba ta farko an ru'ya a ko kuma an ru'ya a saliha duk wadda aka cewa amma dai ya zo an ru'ya a a cikin hadithin Aisha to radiyallahu anha wanda Imam bukhari ya da shi wanda shi na malam ya gutsuro anan cewa duk abin da manzo sallallahu alaihi ya gani aka ambata masa zai wakana to washe garin ko zai ga wannan karar wakana harfan bi harfin kai ka ce an yi tun dan abin na sai da shi na an ka koma maimaitawa wadda kasan ya an ka ɗauki abu wannan kafin da muka yi na yanzu a ce an ɗaukai kaga abin da ka gani gobe da jibi da citta shi dai za ka koma ta gani to haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ah, ru'ya ɗaita daga cikin sifofin wahayi wanda Allah madaukakin sarki ya kawa manzannin Allah in mun tuna a kissa annabi Ibrahimu da ɗansa annabi Ismail wanda muka yi ba ba da jima ba falamma balagha ma'ahu sa'i qala rabbi ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ashe kaga annabin Allah shi mafarki mafarki ga annabi wahayina amma a kula ga annabi ka'ida kenan ba duk wanda ya mafarki ba zai zama annabi ko ko ba duk wanda ya mafarki ba zai zama manzon Allah a sallallahu ba duk wanda ya mafarki zai zama manzo ba ba haka yake ba a sai fa sai Allah ya nada ka manzon Allah ko ya nada ka annabinsa sannan in ya saukan ma da mafarki sannan mafarkin ka zama wahayi a fanci wannan ai ba duk wanda ya ga shugaban kasa shikenan ya zama minista ba ko ko ko da ka ga shugaban kasa ko ko da shugaban kasa ya magana ran nan ka zama minista da gwamna ya magana ka zama commissioner ga bai yi ba ko ai sai an nada ka ko to haka sai wanda Allah madaukakin sarki ya naɗa sannan shi a matsayin manzo ko annabi sannan shi Allah ka aiko ma wannan sako ta cikin mafarki sannan ya zan annabi mu fahimci wannan ɗaya kenan sifa ta biyu abin da ka so ne kara ƙarƙashin mafarki ba a saukar da ƙur'ani ƙarƙashin mafarki ba wa ta aya guda kai ko kalma guda ta alkur'ani wadda ta sauka ta hanyar mafarki a mafi yawan mafarki suna zuwa ne ta hanyar aba manzo sallallahu alaihi wasallam wani bayani wanda kila ya boyo garai ko a magance masa wata matsala kamar mu koma ga hadisin da aka manzo sallallahu alaihi wasallam sihiri in tun kun tuna a cikin bukhari kama manzo sallallahu alaihi wasallam sihiri sai mutane guda biyu suka zo suka kama labari tattannawa waye masa sihiri labidu ya dami da me ya hada da kaza da kaza da kaza ina sihirin yake ɗayan na tambayar ɗayan mala'iku na ka magana ina sihirin yake ya kada shi cikin rijiya kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam da ya farka kuma nan take sai aika zuwa wannan rijiyar aka doko masa wannan surkulle kokkwance kuma shikenan Allah ba shi lafiya to kaga irin ta wannan ta a ilmantar da shi wani abu ko wani abu wanda zai wakana zai faru ga rai ko khairan ko sharran sai Allah ya sanar da shi cikin mafarkin shi ke shikenan wani an babu aya ta sauka a me a wannan bangare an fahimci wannan yanzu sallah sai ya ce hadisi tabbatacce a ruyatu ar salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa ko ba haka ba ɗaya yana daga cikin kashi arba'in 46 na cikin nubuwa ashe mafarki ba martaba ta babba ba ta ƙolin kul ko ko wata martaba wadda mu'jiza ka bayyana fiye da sauran ba ta kai sauran ba wanda shi mafarki kowa na iya yin shi duk da dai shi bambancin na annabawa da wanda ba annabi ba mafarkin annabi dole sai ya tabbata mafarkin annabi gaskiya ne kai hasali mafarkin annabi yana zuwa daidai babu bukatar ma fassara wasu lokuta wanda abin yake haka yake bayyana amma a wani lokaci kuma yana zuwa fassara kamar ina na bai zuwa fassara kamar mafarkin da manzo sallallahu alaihi ya shiga aljanna ana gaggoda ana gaggoda mai har yaga wani katotun bene kyakkyawa yaga wata mata bakin benen kusa ga villa din tana a walla ko manzo sallallahu ya ta san mana yace sai tambaya tambayawa ke da wannan gidan da wannan yarinya sai aka ce ta Umar bin Khattab ta sai yace sai ni tuna kishin Umar sai ni sauri ni dawo Umar yace ya Rasul ya fashi da kuka yace to ko ina kishi kai ni kawai kishi ya Rasulullah kaga wannan bai bukata fassara dan makwaro kiri riga shi an gwada manzo sallallahu alaihi wasallam amma akwai wanda ka bukata fassara irin ga da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mafarkin cewa wani ya wuce da yan tuwahi ne bakin nono wani ya wuce bakin cibiya wani ya wuce bakin cinya da sauransu ko sai ga Umar ya wuce har yana ja ya kwasa ya kwasa ko ba haka ba kaga wannan akwai bukatar fassara fada ma dai baka ya gane sai aka ce da ni ka awwala da ni ka fassara wannan mafarkin ya rasulullah yace ne yace da din addini na imanin Umar bin Khattab addinin ya kammala gaba daya kaga mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma mafarkin annabi Ibrahim da sauransu a kula da wannan sosai amma in ba su ba babu garanti ko kuma ba hituwa baro baro kamar yadda maliku Misra ya mafarki wanda an ka aika ma annabi Yusuf alaihi salam ya fassara ko eh ni ra'aytu sab'a simanin ko ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sunbulatin khudr wa ukhra yabisatin a wannan mafarkin mun san shi asali ma mi sun kace adghasu ahlamin eh, shirme na kawai kana shirme shirme na to sai da aka aika annabi yusuf ali aka aika wajen annabi yusuf ya yi abin da nika so in ce lalle mafarki na annabawa na manzon na Allah ɗaya yana daga cikin hanyoyin wahayi amma bai qur'ani bai zo ta wannan hanya ba hanya ta biyu ita ce iri gudata da waccan ita ce ni ita ce abin da malamai suka ce al-ilqa'u don cikin kalima suka ga shi nan ma na yuliqihil malaku abin da mala'ike ka jefa mu manzo sallah sallam ko ka ce mai ilqa'u a wani karatu a wani wuri sune manaɗika masu ilmul kalami suka ce mai al-ilham ilham gar aka cewa ko ka mai ilham yan filosofi suna ce mai na larabci suna ce mai har sun azo wani hadisi wanda bai inganta ba ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ko ba hadisi ba ko bai inganta ba ko hadisi na dai bai da sanadi mai kyau ala kulli halin ko kace mai firasa a wasu yan falsafa na na larabci ko kace mai ilham masu ilmul kalam ko kace mai al-ilqa'u malaman hadisi duka abu guda ne shine mi shine abinda Allah zai jefa ma dan adam ko bawansa a cikin zuciya a fahimta ta hanyar shirya garai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya jefo ma mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ko wa auhaina ila ummi Musa kaga auhaina kalimar wahayu nan ba wancan wahayu ba hasali zamu fassara wahayu gundungulin abuna amma yana da rassa daga cikin rassa ne akwai ai gashi mun faɗa ar-ru'ya as-sadiqa to daga cikin rassa ne sannan akwai abin da aka ce ma al-ilhamu a kaga eh, eh, mahaifi annabi Musa ba annaba ba ce ilhami an kai mata ko ehin to wannan ilhami kai ma ba ma dan adam ba hatta ah, ah, annahal zuma hatta da zuma Allah madaukakin sarki yayo mata wahayi ko ba haka ba ga wahayi anan zaka ce ilhami me bambanci nan tsakanin irin na manzannin Allah da irin waɗanda ordinary mutane na manzannin Allah akwai surka yana yana surkuwa da tahuwan mala'iki surkuwa da tahuwan mala'iki saboda darajar abin sai mala'iki ya dauko wannan sakon rigi-rigi ya zai kawo manzo sulfi a kaɗa manzon Allah sallallahu alaihi cikin rayuwa sabanin wanda shi ko bai da wannan daraja shi kuma haka ɗaya zai ji abin daga nafsu ya ɗarso mai an fahimci bambancin to ka san kuwa a wajen sanadi sanadin jibril ya yi sanadin nafsu e inganci ta hanyar inganci ko ba haka ba wanda jibril ya kawo ma sako daga Allah bai zo ba ka ta baki da baki bai kada ma cikin ruhi annabi kenan ko kaga ya bambanta da wanda still har yanzu sakon daga wajen Allah yake amma ba a ba mala'iki ko wani ɗauko shi ba sai aka sa ta hanyar nafsu sai ƙarso mai ta hanyar sanadi ma huwa asaku ta hanyar mala'iki ina fata mun fahimci wannan to shi na siga ta biyu shi yasa malamai suka ce mai na annabi ilqa'u ba ce mai ilham an fahimci wannan sosai tunda shi manzo sallallahu alaihi wasallam bata ga hadisi ingantacce yace inna inna inna ruhul qudus nafasa nafasa alka kenan nafasa fi ru'i ru'i bidan min ra'i raw'u asama ra'un fataha tsoro ru'u asama ra'un damma zuciya eh nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wannan mun gano shi ko da wancan da wannan gudana da ar-ru'ya as-sadiqa da al-ilqa'u ilqa'ul malaki fil nafsi gudana an fahimta gudana illa wancan cikin mafarki wannan a farki shi bambanta su Allah mu gani wancan cikin mafarki Allah ka aiko mala'iki zuwa ga annabinsa ya kada mai wannan abin cikin mafarki ko ko cikin ce cikin kwana cikin kwana sai ya zama arru'ya mafarki in kuma a farkina sai ya zama ni al ilkau ko al-ilhamu mun gane bambancin kenan a lokaci guda sai a ba su abu guda sai a ce musu wahayun amma wahayun ilhami ko wahayun ru'uyi na maharki ko ko na ilka'i. mun fahimci wannan abin da sani an bata biyu nan don mu koma ga ayar da ka cewa wa ma kana li basharin an yi kallimahullahu illa wahaya sai ka tsaya nan don saboda maratibu su cikan mana illa wahayan ba zai yiwu ba ga ɗan adam in dai ɗan adam na wannan hatta da annabi da wanda ba annabi ɗan adam dai an ka ce makhaluki ɗan adam ba zai yiwu ba an yi kallimahullahu Allah shi mai magana sai ta hanya sai hanya uku illa wahayan sai ta hanyar mi sai ta hanyar wahayi abinda an wahayi shine a aiko ma wani sako through wani channel channel ɗin da babu wanda ya gani babu mai gani ne ba mai taɓa shi sai ya kai gare ka wata ɓoyayyen hanya wadda babu mai ganinta sai kai daga kai sai ubangijinka ita aka ce ma wahayi. an fahimci wannan ehin kenan saƙon ko dai ya zo ta mafarki ko kuma ya zo ta raye ta hanyar aiko mala'iki ya kaɗa cikin rayuwarka wannan shine wahayin da suka magana in ka diba dukkanin duk masu tafsiri a daidai wurin nan sun fassara wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan sun fassara alwahayu da kalima biyu kacal ko kaji sun fassara da al-ilhamu ko kaji sun fassara da al-ilqa'u kuma in an ka fassara da al-ilqa'u ya zan guda ko in ka ce ilhamu ko ilqa'u sai a ce ma in ma fil naumi wa in ma ya yaqazati in ya zan fil sai zan arru'ya as-sadiqa in ya zan fil yaqazati sai zan al-ilqa'u min al-mala'ikati ko min malaki mun gane wannan guda biyu sai ya ce ni aw min wara'i hijabin ko aya ne ka magana to ita kuma za ta zo mana nan gaba an fahimci wannan sai ya ce ni karshe aw yursila aw ko ya aiko masa manzo rasulan nan bai siffanta shi ba sai malamai suka ce rasulan malakiyan manzo mala'iki amma to ita za mu ta ta biyu kenan ko gajerin aya ita atta uku amma nan ita atta biyu ko bayan mun gama ru'uya mun gama ilqa'u matakin farko wanda za a yi ba da kowa ba to mataki na biyu wanda za a aiko mala'iki to ya ka aiko mala'iki sako wahayi ta aiko mala'iki shi ko alama ratibu yake martaba ta farko mala'ikin ya rikide don siffan mutum ya zo ya kawo manzo sallah sallar sako to in ya zo siffan mutum duk mala'iki ya magana ta ya ma magana ta siffan mutum bai za ka san annabi bai sa ka zama annabi bai sa ka zama manzo an fahimta a sai in Allah ya mai ka annabi ku ya mai ka manzo a fahimci wannan ka'ida ce babba la'alla kila gaba in karatu ya karatu can cikin littattafan na aqida za mu cimma qadiyat ko wannan magana kila ƙara Sa'a ta wata ka bayyana sosai don Allah ya turo mala'iki ya ma magana ko don Allah ya turo yanzu Allah ya turo mala'iki ya ma magana ko ya kama wani sako baka san annabi baka san manzon Allah ba sai in Allah ya mai sheka annabi manzo don ai mala'iki mala'ik ba ma mala'ika guda ba mala'iku sun wa Maryam alaihi salam magana qalatil mala'ikatu ko ihi ya Maryamu inna Allah astafaki ihin wa taharaki wastafaki ala nisa'il ba ma mala ba ma malaku ba mala'ikatu ko ba haka ba ta zan annabiya eh eh ba ta zan annabiya ba sannan kuma in ka koma irin cikin sotul kahf sotul maryam maryam a fantabas fa fasna ilaiha basharan سوية قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إني عبد ال... قال إني إنما ana رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا zakiya أن يكون لي غلام gulamun يمسسني بشر ولم أكو wa كذا aku bagiya kaga mala'ike mata magana ta zama annabi bata zama annabi ba saboda haka ashe ko mala'iki ya mutum magana bai zama annabi ba shi akkurin yan mutakallimi ne yan mala'ika nami na siffanta cewa duk wanda yawa mala'iki ya zan mala'iki duk wanda mala'iki ya masa magana ya zan annabi kure na wannan kure na babban kure kuma nau'i na na ridda ko na wani abu a fahimci wannan in yana nuhin wancan annabi in yana nuhin annabi irin wanga annabi da malaman musulunci sun kasan da shi akwai a kula da wannan amma in yana nuhin wani kuma can gaba wani wata siffa daban to Allahu alamu ai muna da hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam inda wani ya tashi zuwa ziyartar dan uwa ne sai Allah ya aje masa wani mala'iki bisa hanya yanzu ya tare shi ya ina za yace ila akhilli inda akhilli sai ce wajen dan uwana zane in duba shi yace akwai wani abu da ya taba yi na ni'ima kana son yau ka musanya ma yace a akwai wani abu wanda kai yanzu ziyara ga da kai mai kana son ka samu wani abu irin kamar ziyara da roƙon iri yace a yace kawai ina son in ziyarce na in ziyarce shi na fillahi saboda Allah sai sai wannan mala'iki ya bashi bushara da wa aka magana ya zama annabi saboda haka ba don mala'iki ya magana ba ba shikenan ka zan annabi ba ba don ka ga mala'iki ba shikenan ka zan annabi ba a kula a ai sabon manzo sallah sallan sun ga mala'ika jibril lokacin da tambayar annabi akhbirni an al-islami akhbirni an al-imani akhbirni an al-hisani akhbirni an as-sa'ati ko ba haka ba lokacin da ya wuce ba ya ce a kira shi ba an ka ce ba gane ba da sun ka dami ya ce fa innahu ataku kaga shi duk wanda annan ya gane ya sa ya gani sun sun zanni kuma annabawa eh wannan dalge na babba to ashe kenan akwai siffan mala'iki sai ya rikide ya zama mutum sai ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam sako irin wannan sigat lokacin da mala'ikan ka tahuwa ba mai gane annabin nan babu mai gane mala'ika na sai annabi ka fahimci wannan eh shi annabi yana ganewa amma ku bari ba ku wani dan digo wani dan nukta point wannan bai ganewa annabi yana gane mala'ika mala'ika na da zaran ya doso su in wannan mala'ika ko da rikid ya zan mutum in wannan mala'ika da sako ya taho shi duka sun mu gane in wannan mala'iki da sako dama da an san mala'iki guda na ka zo ma annabi ko ne wa shi ne mala'ika jibrilu to in wannan mala'iki da sako ya zo da kunnuwa ce kai annabi na gane jibrilu na alkahi amma in wannan mala'iki bai zo da sako ba kila ma shi ya taho tambaya to yana aitowa shi ma bai gane ba sai ya zuya da baya don saboda a hada don orientalist suna da wani dalibi da suka yi nan ko ba haka ba cewa wai ai wancan hadisin jibrilu wanda an kai wannan tamboyi guda uku ai sai da ya juya annabi sallallahu alaihi ya ce ku kira shi suka ruga da gudu su diba ko da suka hita sama da ƙasa ko ina dama da hagu ba su gani ba ko suka dawo su gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ko sai manzo sallallahu alaihi ce ba a layan hadisin Umar ba a layan hadisin Abu Huraira yace Jibrilu na ni ma ban gane shi ba sai da ya juya koko sai wannan sa'at to sai su ce shi ma annabi yakan karbi sako ga wanda bai kusan wani na ba ko ba haka ba sai mu ce ai cikin hadisin nan inda wannan kalimar ta fito babu sakon da Jibril ya kawo ban tambaya na matsayin bai sani da ya taho babu abin da ya taho samu amma ka bi duk hadisan da inda jibiru ya kawo sako da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma ka duba cikin hadisan shi ma ka fara gane shi shi ma ka fara masa magana jibril ya dauki ayyukan eh, manzo sallallahu alaihi wasallam alƙawar da jibrilu gobe ka zo gobe za ni shirya ka bacce gobe da rana zan zo manzo sallallahu alaihi wasallam da rana din kuma yayi ta jira yayi ta jira yayi ta jira har time ya wuce ya yi cajar annabi yana cikin ɗaki ya kai ya dawo ya kai ya dawo yana rike da wani hilkaki dan wani hilkaki na icce haka annabi ya damu sai ya buga hilkaki nan ga kasa ya ce wallahi ba ta yiwa mala'ikin Allah ya saba alƙawari ba ta yiwa ba ta yiwa mala'ikin Allah ya saba alƙawari annabi ya tarke fito gida yana fitowa gida sai ga jibrilu yana gani na ce haba jibrilu ya ke ka saba alƙawari sai ce ya rasulullahi ka san mala'iku za mu shiga ɗakin da adda kare ko hoto cikin ɗakin ka akwai kare akwai kare ce akwai kare annabi sallallahu alaihi wasallam ta take kuma gida ce a burkuta ko da an ka burkuta an ka rike kashin garwan dan kukuyi aka ce a yace a hisse ana hisse sai ga jure shigo hakuri ɗaki radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin hadisan da aka hana asa a rika kare kenan wannan maudu'i na na daban to ala kulli halin cewa cewa cewa wai annabi bai gane jibril wannan shirme na ko ba sai inda sun ka dauko shi ba ko to ciyar da mun kai jibril na zuwa sifa nawa ya zo ya rikide ya zan sifan mutum ya taho sako daya kawo. na manzo sallallahu alaihi Allah na baka umarni gobe ku ta jihadi ko kusuwa ne za su zo kakkai da su ko dan ubai ya ce kaza ce mai kaza ko kaza kaza ya faru e kaza shi ya sako babu wani sako na aya shi ma ciki duk inda akwai sakon aya da sun ce da maganar da sun ka cewa allamahu basharun da ta tabbata da cewa da suka yi rajulun wani mutum ka karantar da shi da ta tabbata to babu wani karatu ciki duk cikin babu wani ayar qur'ani mun fahimci wannan sifa ta biyu wadda ita ce ta uku ga hinan malam zai ambata muna sifan mala'iki malam karanta mana ita ta hudu an fahimci karatun sosai arrabi'a da ta uku din nan da ta huɗin nan da ta biyar ɗin nan duk gudata ita ce ayyul sila rasulan ta aya ne magana ko ya aiko manzo ya aiko mala'iki a kula da ta ɗaya da ta biyu duk ilhama na ilka'i na ƙarƙashin cewa wa ma kana li basharin an yukallimuhu an yukallimuhu Allah illa wahayan ƙarƙashin alwahayu wahayu aiko mai wani sako ta ɓoye hanya shi wahayu sannan ya ce ƙarshen aya muka cewa ayyul rasulan shine ta aiko mai mala'ika jibrilu aiko mala'ika jibrilu sifa uku ko ya rikide ya zan mutum mai kyau kamar da hetul kalbi kamar da hadisi ya tabbata ko kuma ni annahu وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصل عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخر زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كانت تربها الرابعة صفة huɗu daga cikin sifofin zuwan mala'iki annahu kana ya kasance a tihi shi wahayin zai zo masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli salsalatil jawasi da ƙara da gunza kama ana buga ƙararrawa kama a ce duk adadinmu nan kowa riƙe da hannu da ƙararrawa sai a ce a buga at the same time kwankwan sai ka ji ko ina ya dogonza ko ina annabi ya ji sauti ko ina cikin abin banin gwanin ban shawa annabi ɗai ka jin wannan ha. in kun kai ku annabi ɗai ka jin wannan cikin abin ka da ban shawa tun daga sama ta bakwai ana jin wannan ƙaraura duk mala'iku suna jin ta har sama ta ɗaya. wannan shine nassin alqur'ani da ya faɗi sannan shine nassin da hadisi ya fassara hadisin da ya tabbata daga abdullahi ya ce idan Allah ya yi magana ya kira jibril ya aikai zuwa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya yi magana idan kallama Allah bil wahayi haka hadisin yace idan Allah madaukakin sarki ya yi magana da wahayi ya karanta ma jibril wannan ayar da zai zo sautin Allah saboda haka nan sai sammai gaba ɗaya su tsorata su razana su girgiza in sun karazana a rawar da za su yi saboda sun ji sautin Allah a rawar da za su yi wannan karat in ji annabi sallallahu alaihi kamar ka aje kata bisa haƙo sai ka ji koko a ce tasa ka aje tasa ta yi kwan sai wani amo ehe eko suka ce mai da turanci ko mhm, eko wani amo ya gwan ya yi to wannan zanzar ita za ta za ta karaɗe samaniya gaba ɗaya sai dun mala'iku su haɗi su suma sai an gama ba jibrilu saƙon babu wanda ya ji sai ɗaya aka son ya ji don saboda ta ji tsananin security kenan ko ba haka ba tsananin security a faɗa ma jibrilu sannan jibrilu ya zo in ya zo sama ta farko ta bakwai ta shidda ta bakwai ta ina ko in ya zo yana zuwa daidai wannan samat mala'ikun wannan su farka su ce masa ma za qala rabbuk a nafsin hadisi ma za qala rabbuk a nafsin aya ma za qala rabbukum qalu qala alhaq falamma tuzia an qulubihim ko qalu ma za qala rabbukum qala alhaq ga hadisi falamma fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbuka suna jibril magana wancan ko ga aya malamai sun mai da damiri ga junansu sai su ce min mala'iku yan wasu wai ni kafa ni Allah ya ce su Allah ya magana magana Allah ya yi qalul haq ya faɗi magana eh babu wanda san ya faɗi Allah magana to jibril ya rinka ba su amsa cewa ma za qala rabbuk qala al ce al haq al al su kama hudin alhaq a wannan hadisi ingantacce imam ibn hibban ya rawaito shi muhammad nasir ibn albani ya inganta shi a cikin sa ibn hibban da cikin sissatul hadith sahiha wa shay'un bin fiqiha su kama ce alhaq alhaq hajjibul ya wuce su yazo zuwa next eh, sama mai bi mata to haka yake zuwa wannan gurbat sai annabi ya ji ta a ƙasa sai annabi ya ji wannan gunzat yace waga ta damar da shi in ya ji ta ma sai ya ji ya ya damu ga nan kamar da hadisin yake yace ita mafi tsanani in an ka taho ba jibril da kiɗe zan mutum ba cikin siffa ta ta ta ta malakiya fa ya talabbasu ku ji ba karatu manzo Allah ce wa kana ashuddahu alai wannan shi mafi tsanani a kaina in akwai wanda shi bani wahala wannan shi yana hibbo cikin bani wahala to in ya zo fa ya talabbasu bihil malaku sai mala'iki ya sauka cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kalimar malamai sun yi tafassara ta wace irin shiga hmm. wasu na cewa ya zanna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudda kud har suna zuzar juna eh fa kana qaba qausaini aw adana sun madana fata dalla fa kana qaba qausaini aw adana wasu yin takhassusin ga sifa ta tahi wanda aka yi wasu ka ce ita take general ga tattakowa kuma a sura ce ta mala'iki amma ba duka ba alaka bil misali ba misali kamar muna muna gane mu da yan zamani yan yau irin sai mutum sai a yi ta zukiya ba a yi ta zukiya ba a yi ta zukiya ba amma sifa ce tana nan yawa zumin ko eh, eh, to Eh, sai ya zo ya zo amma sifa ce ta malakiya tana nan sai ya zo har inda manzo sallallahu alaihi sai ya ta gashi gashi ya musu jasaduhu jasadu shi na ishara cikin wancan hadisi duk da wancan sifan mutum ya zo ta wancan hadisin jibrila ya ce fata asfa'as na da rukubataihi ila rukubataihi wa wa kaffaihi ala fakhidaihi nan sun yi sabani kaffaihi shi jibrilu ala fakhidhi nabihi ko wa za'a kaffaihi shi jibrilu ala fakhidhihi Allahu ala amma dai wa za'a kaff wa fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi guwayin shi jibril zuwa goyen manzon sallallahu alaihi wasallam amma a waccan tambaya ta hoji ko a siffan mutum ko to in yazo ba da Kur'ani a siffan mala'ika kuma haka wasu kara nan kamar mara'ayin ra'ayin shi ko ku tattara shi bil qayyim yace in yazo zo nan ya zo da siffar mala'iki annabi na gani ne yana zumin kamar da kuka ce yana zumin yana zumin yana rage amma siffar malakiya har ya zo da annabi sai annabi ya shaidar da shi sannan ya maki ga annabi sallallahu alaihi wasallam kalim falat fa ya talabbasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarta kamar yadda kasan aljanna shiga mutum Kana jin kun san aljanna shiga mutum ko da ahalus sunna na kwarai dai ko ba haka ba eh sai ya cuɗan ya zan ciki to ala kulli halin an fassara haka wasu ko suna cewa talabbusu nan ya zan daddadab da annabi har jiki ne na shahawar jikin annabi tun annabi ya zan ya ga haƙƙul ne ya shaidar da shi a wannan lokaci tare da 'yan rakiya 'yan rakiya ta mala'iku wannan mun gano wannan ba ta maganar malam ba ta faɗar Allah a cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan liya'lama an qad ablaghu risalati yace Allah shi an masanin gaibi bai bayyana da gaibi ne ga kowa sai ga wanda ya yarda da shi zababbe daga cikin mala'iku in wannan na to zai sanya mai yan gadi masu gadi gaba da baya su suka ce daga sifofin sauka alkur'ani na farko ƙara za ta mamaye sama'u ƙarar ka salsalatin jarasi hatta kawo ga kunnen manzo sallallahu alaihi da ya ji haka nan annabi zai razana zai ji tsoro kun san saboda ni saboda sakon yau sai ya ji a jika sai ya ji a jika tun da an ka fara saukan mai wahayi na ikira'a da duk saƙon aya ta zo ta ji a jika wancan ba fa aka dani fa ghattani ba hatta balaga minni aljahada ya kama ni yamma san sai da jinna da labaita to duk sauka in dai ji wannan kuka to ya san ayata ba saƙo na irin wannan na je wuri kaza ko ko ce kaza ba ayata kuma nauyi zai ji za a ƙara manzo sallallahu alaihi wasallam karhi a wannan lokacin za a ƙara manzo sallallahu alaihi wasallam dauri a wannan lokacin duk wani wanda ka sani na abubuwan organs gaban manzon sallallahu alaihi wasallam sai an kara musu extra sai suna da extra wannan lokacin gashi nan sannan aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ayar bari mu karanta labarin mu ji fa ya tanabbasu bihil malak malaike ya cudanyu da annabin hatta inna jabinahu hat gefen goshin manzo sallallahu alaihi wasallam dama mai fassara nan tsakiyar goshi inda kaka aza goshinka ga wurin sujuda shi aka ce mu aljabhatu gehen ga inda gumi ka karewa shi aka ce majabinu har goshin manzo sallallahu ko gefen goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tafassadu arqa yana kecewa da zufa fil yawmi ashadidil shadid a cikin yini mai tsananin sanyi ana tsananin sanyi kana kakka saboda sanyi a sai annabi sallallahu alaihi wasallam gumi yake ce mashi bukhari da muslim suka rawaito shi kai wa hatta inna rahilatahu kai har in manzo sallallahu alaihi wasallam bisa raqumarsa la tuburiku sai ta gurfana sai ta dursuna ila an kasa idan idan na rake ba in yana bisa gareta ba ta iya tsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za ta kai gurfani wannan imam ahmad ya rawaito shi kai wala qad a hulwa hayu wata rana wahayi ya zo mashi annabi marratan wani lokaci kadalika irin siffar gadai wa fakhidhuhu lokacin nan cinya tai ala fakhidhi zaid ibn thabit tana bisa cinya zaid ibn thabit ya ba zaid ibn thabit lit an gare ba ne ya dan dauka dauko shi ah, saboda matsewa allo allon hawa ewa ya matso kware da gaske ah, ya tattaro kawahuni annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yaran kafa kawahu an gane ai to lokacin nan cinyar manzo salaf ta dan danne ƙafar zaidu sai wahayi ya sauko to da wahayi ya sauko fa faqulat alaihi yajin cinyar manzo salaf ta ƙara nauyi hatta ka datta rubuha hatta kusa tararrace kafar zaidu tararrace kafar zaidu wannan kenan kamar wanda ya faru kuma ga Aisha radiyallahu anha to irin wannan shi asaukan wahayi na alkur'ani shine Allah ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukan ma zance zance mai nauyi nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan zai zamo sai kamar da hadisi suka bayyana hadisin zaid ibn thabit hadisin sahal bin sa'd saidi hadisin umar bin al-khattabi hadisai da suka hikaito mana irin saukan wahayi sun ambata manzo sallallahu irin wannan yanayin za a ga idanun manzo sallallahu sun yi turu-turu. kunnuwan manzo sallallahu kamar sun ƙara girma kuma kamar sun buɗe haka suna sauraron wani abu manzo sallallahu alaihi duk hankali ne ya doke da duk wanda a gehe ne ya tattaru ya koma gehe guda saboda ni saboda talabbasa bihil malaku mala'iki na ya shiga ciki ne mala'iki na ya saukan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kai ne ce law anzalna hadha alqur'ana على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إن دا كان جبل دوت وان القرآن كاد جبل أهد المثالي كو جبل زوما كو قتل قشكومي إن دا إيري القرآن يقول كبسة قريب لرأيته خاشعا دا دجل دجل قرآني ناتهي سيكا قنش يا له خاشعا إن قرآني كو يستوكا متصدعا زي فتا فتا an san burkani din na wanda in wuta ko to haka zai zama Allah haka yace ga Qur'ani ashe shi ka baka tabbacin cewa rayuwar manzo sallallahu da jiki ne sai an ƙara ba su wani ƙarhi da wani quality wanda za su iya jimre mu wannan wanda in ba manzon Allah ba ba mu iya jimre mu wannan to wannan sifa ita asifa tilo guda ko ko ita asifa mahi yawanci daga cikin sifo biyu na saukan me na saukan Qur'ani sifa ta gaba ta saukar Qur'ani al-khalisatu إليه ita a sifa ta biyu sauka alkur'ani a Alƙur'ani ne ka magana sifa ta biyu sauka alkur'ani ta a cikin jerin da malan kai alhamisa shine annahu yaral malaka zai ga mala'iki fi surati cikin surati da Allah ya halittai ko bai rage ba bai rage ba allati khalaq allati khuliqa alaiha sifar da Allah halitta kanta aka halitta kanta to a wannan sifa ta fayuhi ilaihi ma sha Allahu an yuhiya shi ai ko mun manzo sallallahu alaihi shi yo kawo manzo sallallahu alaihi wahayin abinda Allah ya so ya kawo mai na aya ko ayin sura ko surori sai kawo manzo sallallahu alaihi wa hada ko irin wannan sifa manzon Allah ya ga an sai manzon Allah ya ga jibrilu dudu dudi inai dudduka inai wa qa'a lahu marratin so biya faru ga rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam rayat idan marra ta farko shudi na farko farko farkon manzanci bayan ya aiko mai bayan ya zo sako na farko ya saukan mai da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq an gani ba suran mala'iki ba ko mala'ikin bai zumin ba duka ne bai rage hikaye kai ba ya to da hikaye ke biyu ko uku ko hudu ya tuwa da su wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a ya zo da eh, adadin hikaye kai ne hikaye hikaye ɗari shidda fiffike ɗari shidda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga jibrilu wa lahu sittu mi'ati jinahin na ga jibrilu da fiffike dari shidda ɗari shidda amma wai maganin siffan mala'iki ya yi zumin ya rage wannan ita ce kullum in zai kamar ƙur'ani a fahimci bambancin ai in kun kadi ba ka koma ɗaya ko hadisin hadisin da muka ƙari ko kuma siffar da muka ƙari ko ko hadisin cikin jibrilu na manzo sallallahu alaihi yana zuwa garu hira ko ya dan yi guzuri ya je ya zauna yan watanni sa yan kwanaki sa ne ya dawo kaza kaza yana cikin haka sai ya ce faja'ahul malaku ka koma hadisin ka gani mala'iki ya zo masa فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهاد أبين أما هل الشاهد أنا فجاء الملك با فجاء رجل با فجاء الملك saboda ka Qur'ani zai sauka malaki na amma ita wanda sifa ce ibnu kamihi a girma ne sifa ta farko annabi ba shi yadda ba tahuwa ta farko tahuwa ta bi annabi shi yadda tahuwa ta farko ta farko da ba annabi shi yadda ba an saukar ma manzo sallallahu alaihi wasallam iqra bayan mala'iki ya ya zo ya matsa ya sauka mai ikra ayoyin guda guda biyar tsoro ya kama shi don ganin mala'iki da sauransu aka tafi wannan eh, Khadija radiyallahu anha ta kai shi wajen waraka aka dai wannan abu ya gudana annabi eh, waraqatu ya ba manzo sallallahu bushara na cewa ai kakka ji tsoro wannan shine ka zo ma annabi Musa kai annabin Allah kake kaza kaza kaza kaza kai to ma a ce dai ina na rayu ina da karhi na kai to a ce gwagwar magadin za a yanta da na taimake ka lokacin da mutane za su kore ka da garin ga da dai sauran wannan dukka aji ya wuce annabi ya samu nasuwa ya samu nasuwa amma dai annabi annabi eh, to me annabi annabi wai fa yanzu annabi na ikira ayin da uku dai ayin da da sai sani annabi na nan na ta jin dai gashi nan kamar kai malaria ka warki ba hakoshi ba ka da haka ji ko ga kanan dai iska na ɗauka ran nan sai mazu sallah sallah har ya ɗan fara rashin damuwa ya ɗan fara jin dan nasuwa haka sai ran sai ji kira sai ji kira ya muhammad hadisin yana nan hadisin abu salama wanda abu salama ɗan ɗan abdurrahman bin aufi ba abu salama sahabi ba abu salama at daga Jabir ibn Abdullahi don shi aka tambaya a hadisin duk da a hadisin ya ba da shi dan da wani akasi aka tambaye shi wanne ne sako na farko Abu Salma ga Annabi wahayin farko yace ya ayyuhal mudaffir sai aka ce Abu Salama ai aya farko da ta fara sauka yace ya ayyuhal mudaffir aka ce haba Abu Salma ta farko muka ne ce in ce ma mudaffir ni hujjar da kaina bana labari ba jita jita ta jiya ba tsaya in faɗa ma sai kawo hadisin sai ya ce wata rana jabir ya ba mu labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari farkon saukar wahayi ya ce musu wata rana yana tahiya a cikin eh, eh, a cikin hanyoyin makka irin haka dai ka tashi irin kasan irin harkar kawai ko ba irin yadda zamani yawa motoci fififi ba a ya tashi irin haka dai ya dan hito yana dan yawatawa irin damuwar da yake cikin ta na irin ganin wanda ana bota ba Allah ba da sauran matsaloli da yake ta gani dole yana baci da kuma irin wannan abin da yake tunani na ciya manzon Allah na duk abu ina tahiya sai ji ayin kira ya Muhammad annabi sai ya tsaya ya ce sai na diba baya ni diba gabas ni diba ko ina ga kowa ba ya Muhammad ni sake duba ga kowa ba da ni gaggama diba sun tadda kaina fa'iza malakun ladi kad atani sai ga mala'ikin mun da ya zo min ya shi kenan gari hira da wannan an ka kace Abu Salama bai fahimci ga jumla ba sai ga mala'ikin nan da ya zo min a gari hira kad saddal ufuqa duk ya ruhe sararin samaniya ya ruhe shishishib shishishib bai garin samaniya ya zo da siffa ce kenan وله ستمائة جناح جناح ده تبكي داري داري شدة فانا وهاينا كو تنده كيلي بتاك دابا اما وهاينا اكا فدا متشا لكا يتخو النبي صلى الله عليه وسلم سيني هنا رغدو عند خديجة إنا دثروني دثروني دثروني دثروني فدثروني فأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر shikenan abu salama ce ina ce ma a farko ka ce min haka eh ka ce min karata sai mala'ika suka ce sai malamai suka ce eh ita a farko ba'a da inqita'il wahayi bayan ya tazar da an ka samu daga wahayin ƙarshe aka ce ai shi ma da ɗan saurara annabi cewa sai ga mala'ikin nan da ya zo min yaushe kenan garu hera hmm. ta na kulli hali shi ta in ka samu ɗan rikici ka an cewa suna cewa muddatir ta fara sauka suna cewa ikra ta fara sauka ka hada wani kasar za ka hada su ala kulli halin sai ganin haka ko wannan siffat ita a siffar farko wadda muka ce nan bai nema ba shikenan kuma tun daga sannan ya ji an yi ayyul da kawai sai ya yi jifa da mayafi shikenan sai Allah ya bashi courage ya bashi ƙarfin gwiwa ya bashi shaja'a ya ya ɗebe tsoro ya ɗebe komai sai tashi ɗaya na faɗa mu jama'a ya ayyuhal muddathir qum fa sai kama wa'azi sannan da ya kira sannan ya ɗan san samu waɗanda ya su samu yan kurkusa suka yi sannan aka bashi wannan training na cewa in za ka fuskantar duniya sai ka haɗa kwakwara alaƙa ka da Allah sai ka yawan zikiri ka yawan tsayuwa cikin dare kana maimaita waɗannan ayoyi kana wasu ibadu sannan za ka iya jin ka tunkari al'umma sannan ya ayyuhal muzammil sassab minhu qalila ita ta sauka game da annabi ya tashi ya raya dare ya tashi ya sallolin dare ya tashi shirin ka neman Allah shi bashi kwarin gwiwa ga duk abin da ka ta san ba to sai kai haka nan Hmm, ba shi kenan kana da man fawa ba ko ba haka kana da kari kana da kuɗi ka tashi ka ce abin da ka ga dama abu zai waya to ta yi cikin dare shi ko Allah sai baka wani taimako na daga wajen shi wannan kenan sifa ta biyu ko ko marra ta biyu sadda shi jibril sadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam tahiya tayi tahiya abu yayi dadi ana labari yau ka mala'ika jibril ya zan dan gida yanzu yanzu yana ce ya dawo yanzu yanzu ya ce ya dawo yanzu yanzu ya ce ya dawo a jima to da siffar mutum da yace kaji ba a jima kadai ya dawo da siffar mala'iki abin an saba sai manzo sallar alaihi ce ya ce ina son in gane ka siffa kada Allah ya ka duka wannan ita request din da manzo sallallahu alaihi yayi yi na biyu sai ce to manzo sallar sallan gobe a lokaci daidai lokaci kaza sun ce duhan da hancina daidai ya bashi tayan da lokaci lokacin nayi daga kanka sama kana ganina kuma haka yayi kasan ko kaina za ka yi dako ko ba haka ba daidai manzo sallallahu alaihi lokacin na ya range daga sai gace fara aitul malaka asaddal ufuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu saboda ni saboda yanzu ya kwankwance shassa an ka ce cewar da an ka ya ga malaka ta fiffike 600 suka ce ta na ƙara kwankwancewa tun ta farko ran da ya gani ruga da gudu yayi to amma ka ji wannan ganin harko ka san ganin harko tsoro ka tsoro jiya ko ka ga bai tantance sosai ba ko to siyasa yin ne mai gani na biyu lokacin da yanzu an zan dan gida ka san kasan an zan dan gida an saba da mutum ko babban mutum yanzu an kace shugaban kasa abokin ka na ganin har da sai kara zana amma yanzu abokin ka lahiya ne kuna tabawa to wata kana yi magana ma da bata dace ba ko eh to haka nan to haka nan mazo sallallahu alaihi wasallam sai ce yana so ya ga jibril haƙiƙa ce saboda haka kaga shi kenan sai ga mala'ika to wasu na malanka cewa wa hadha waqa'a lahu marratayn kama zakara Allahu zalika fi sautin najmi kamar da Allah madaukakin sarki ya labarta mu na wannan ta ganin manzo sallallahu alaihi da yawa jibrilu a cikin siffa ce duka ya gane to Allah ita ce yake ishara da ita cikin suratul najmi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ce mi allamahu shadidul quwa sai aka fara jibril kenan ko eh allamahu shadidul quwa mai matsanancin ƙarfi matsanancin ƙarfi shadidu Allah da kai ne ce mai shadidu ka ku san shadidu na eh Allah da kai ka san mai kudi yace wani akwai kuɗi ka san kina da wancan da kuɗi shi mai kuɗi yace wani akwai kuɗi to ka samu shi daga mai ita to Allah shi ashadid yace majibul shadidul quwa mai matsanancin ƙarfi ko mhm. allamahu shadidul quwa jibril kenan sai ce ratin. Hmm, ratin. Ai to haka da ratin ta kwana aiko hmm. ratin marra da larabci ko sifa ta biyu ko uku ta in kana 100% aka ce marra in kana da kyau kyau 100% 100% sai a ce wane zunurra sannan kuma in ka ya ɗaukar wanka a wanka sai a ce huwa shi na da kyau na halitta sannan shi na da kyau na sabulu ko ba haka ba sai a ce fulanun zunurratin ko ba haka ba ga larabci wani kashin haɗa muna ga larabci in ba larabe ce huwa zunurra Allah ya rashe da kyau son kowa to sannan kuma ya ai ɗaukar wanka to jibrilu haka yake jibril ya ɗauka wanka ko ba haka ba ko umar da ya gani haka ya ce yayi eh ittala alaina rajulun shadidu bayadu tiyabi ba wanka ba eh, amma shadidu sawadu sha'ri ma na Allah na kila mun gane shadidu sawadu shari'a Allah kai ba bakin gashi shi kudin shadin sabadin asiya da bayan asiya ai kai wanki ko haka ba ban ce malaiku kuna wanki ba Allah ta gani amma dai gurin rakin mai siffa ta halitta da siffa ta kari fastawa sannan kuma mutum na namiji na tsayayye na ji da fadi hmm, istawa hmm, istawa ana sa ta ga wanda ba yaro ba in ya kai ma isar wada hankali ne ya kai ita ta yassa mu annabi Musa alaihi salamu ita ta yassa ya mu annabi Yusuf alaihi salamu walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu ko mhm. mun ga ta fastawa ya gaba wa huwa bihi wa huwa bil ufuqil a'la to lokacin nan sai da ya fito sararin samaniya sararin bil ufuqil a'la annabi ya tadda ka ya gane a ah, lalle kaina au kaina gashi saddar ufuka wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana sannan kama tahowa kadan kadan kadan kaga don sai ya zume yanzu eh eh kadan kadan da duk duniya ya mamaye dazu yanzu ko makka ya kasan ya shigo kaga sai ya ragu eh kadan kadan kadan fatadalla summa dana yana kusantuwa fatadalla har ya gama isowa ya gama isowa dana tadalla idan ka ce dana ana cewa dalla timaru in itace ɗaya itace sun sun zazzalo yan ce ta dalla suna jan ƙasa ga masu luga suna jan ƙasa ka ko dan yaro na ya gutsura sun madana fa ta dalla fa kana qaba qausain aw adana shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ka ce haurun baka biyu lankwasar baka biyu aw adana kai ko ma he da haka nan fa auha ila abdihi ma auha ma zaghal basaru wa ma da an ka cewa annabi ya gane ganin kwarai mai ba bishi bishi ba hmm, ma zagal galbasar wa ma idon manzo sallallahu bai gundumi ba sannan idon manzo sallallahu alaihi bai kauce ma ganin jibrilu ba kadibi sama ko kadibi kasa in hmm, kuru kuru gashi na kallo ne wannan ita ce sifa ta biyu ko ko marra ta biyu wadda ya ga annabi sallallahu alaihi ya ga jibrilu a duniya ko ko in ce a ƙasa ko a ƙasa sannan Allah ya kwaɗi wata sifa da ya ga jibrilu irin haka full sifa ce amma ba a ƙasa ba a sama sina ce wala qadara a nazlatan ukhra to banda wannan gani ya taba ganin can wani jikon a wani jikon ya ya taba gani ne wani lokaci yace inda sidrati mhm, can sama inda sidratul muntaha don ka ƙara gane sai ce inda inda ha jannatul ma'awa can sararin samaniya can wuce bakwai ta sama idh yughashiha idh yaghsha sidrata ma yaghsha sai ce ni ma zaghal basar wa ma tagha wannan kenan to kaga kenan gani biyu da mallan kanihi nan nana bisa doron kasa sannan gani wanda Allah ya ƙara mana wanda kadna ra'ahu nazatun ukhra ganin sama bai cikin biyu din in ka hada da shi uku kenan to waɗanda sifofi guda biyu su a sifofin ne su a sifofin ai ko manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ma kana wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan ehin aw min wara'i hijabin to min wara'i hijabin as-sadisatu as sadisa ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من قول صلاة وغيرها السادسة نشد ما أوحاه الله أبين الله شيد كيني بيسا قوابا yayyo wahayinsa shi Allah wa huwa shi shi manzo kula shi manzo lokacin nan fawqa samawati yana birbishin samai shi manzo ya tafi ya tafi samai wane lokaci lailatal mi'raji darin da ya mi'raji an fahimta to lokacin nan aka yi mai wahayin min fardis salati wa ghairiha na farlanta mai salloli guda bakwai nan da sauran dai wasu abubuwa da Allah ya guda bakwai irin eh, guda guda hamsin afon guda hamsin na Allah ɗauki sarki ya faranta mai salloli guda hamsin ɗin nan daga ba aka yi ta rage mun sani ko da kuma sauran wasu abubuwa da Allah ya ilmantar da shi a wannan wannan magana ɗin wadda malam kaso ya ce ita a kula annabi na ya wuce sama ta bakwai annabi sallallahu yana birbishin sama ta bakwai don kar ta haɗe da da gaba ta tahi saran sama ta bakwai yanzu ba mu san da inda yake ba amma ya wuce sama ta bakwai amma dai bai taka al'arshi ba don al'arshi ba bai taka ta sai Allah Allah ɗaya a bisa al'arshi bai hawa al'arshi ba waɗanda ka ce haka nan kuskure na babu makhluqin da bisa al'arshi sai Allah sai khaliq babu makhluqi sai khaliqu to amma dai manzon sallah a wannan da an ka farlanta mai sallah aka bashi wahayin da aka bashi wanda ba mu sani ba ba mu san shi ba sai abinda manzon sallah ya sanar da al'umma ta yi to wannan ya wuce sabata bakwai mun ji ɗaya. na gaba daga cikin maganar da Allah ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sifa ta gaba malam karanta as-sabi'a as-sabi'a كلام الله له منه إليه إلى واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي سابقة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. Kan hutar bakwai a cikin jerin waɗanda mala ya jero muna amma ta biyu a cikin magana Allah magana Allah da ya Allah da yawa annabi Muhammad a birbishin san mai bakwai to sannan akwai wata magana da yayi mai tsakanin Allah da annabi akwai san mai an gane sifat azu tsakanin Allah da manzon Allah babu san mai manzon Allah na birbishin san mai bakwai to wanda ita kuma sifa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin san mai to sai Allah madaukin sarki yayi mai wannan magana shine ce kalamullahi lahu magana Allah da yawa shi annabi Muhammad minhu ilaihi daga Allah direct zuwa ga annabi bila wasita bila wasita ce malakin babu shiga tsakanin wani mala'iki babu kowa tsakani babu an shi kai mai babu kama kallama Allah Musa ibn Imran kamar yadda nassin aya ya tabbatar mu Allah madaukin sarki ya wa Musa annabi Musa dan Imran magana wa hadhihi martaba wannan matakin na Allah shi ma magana tsakaninka da shi kana nan ƙasa ta duniya Allah na can bisa al'arshi shi ma magana wannan hiyar ta bai ta tulli Musa ta tabbata ga Nabi Musa kada babu gardama bi nassil Qur'an ko ba haka nassin al wurare da dama wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya ce haka nan sannan kuma falama ataha nudiya an ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana kai ka ji babban magana فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى كان إيرن وانا كتنا كما واتشان آه، قال آه، ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل إيه، جعله دكا وخر موسى duk wannan duk maganganu na ka diba can cikin wata aya daha wa ma a'ajalaka an kaunika ya Musa qala haula'i ala athar qala hum ala athar wa ajaltu ilayka rabbi litarda ka diba duk kowane wuri ayoyi ga sunan birjit na cewa Allah ya annabi Musa magana shi wannan babu babu wata rigima kowa ya yarda in ba jahamiya ba sai jahamiya Allah ka ce Allah bai magana Allah mu da su to wannan nassin aya ya tabbatar da haka nan to shi ku Muhammad fa sai yace wa thubutu hari nabiyina sallallahu alaihi wa alihi ta mu ita ko ta tabbatu na huwa fi hadithul isra a cikin isra a hadithin isra'i ai da Allah madaukin sarki ya wajabta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salloli ko ba nan Muhammad ya yana murna ba eh ya zo ya zo sama ta shidda dun sama ta bakwai annabi ibrahim da mun san sama ta ɗaya annabi adamu alaihi salam sama ta biyu annabi ya haya da annabi zakari annabi ya haya da annabi annabi haya sama ta biyu sama ta uku annabi yusuf alaihi salam sama ta hudu annabi haruna alaihi salam annabi idris alaihi salam sama ta biyar annabi haruna alaihi salam sama ta shidda annabi musa ko inda ya ta gamuwa da su eh ka koma hadisin bukhari wannan hadisin isra ko da na yi ka koma gari haka za ka samu tasihi amma dai ba mu da tamba ba sama ta shidda nan ne annabi musa alaihi salam yake sama ta bakwai annabi Ibrahim abul anbiya'i alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam sallah hamsin yana murna yana jin daɗi ya wuce annabi ibrahim alaihi salam yana zuwa wajen annabi musa alaihi salam annabi musa ya tare shi yana ta tambaya yi ni ka karɓo ni amin ya ce ai kaji kaji kaji Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza ya ce ya aza muku wani abu wannan ba gara basa da falalar gada ya baku ya baku wani abu kamar madadin baiwa gada ya muku da falalar gada ya baku na matsayin kuku ku tashi ku ku gode mai ya ce kwarai da gaske Allah ya faranta mana sallah hamsin ya ce a hamsin ce wallahi ba ku iya wallahi koma a rage koma a rage to haka ne wani hadisi mun san shi ba sai mun taba ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya neme sassabci ruwayi sun zo wasu ba su ce a sabke goma goma goma wasu ruwa ta ce a sabke biyat biyat biyat wasu hada su suna cewa a goma goma goma an ka sabke sau uku sau hudu kenan saura nawa saura goma ko ba haka ba sannan da ya koma da goma sai an ka sauke biyat kenan akwai inda an ka rage goma akwai inda aka rage biyat kila an gane to duk cikin da an kare rage yadda Musa ce wallahi koma wallahi koma ni fa na gwada mutane kamun ka bani Isra'ila Allah ban ta tsage muna wallahi ba su mutanen ka za su iya wuta koma to hadde sun ka san su biyat hadde sallan sun ka zan biyat annabi ya ce mai koma a rage ma biyat ce haba haba da waɗanda da muna da iya su ko ina da mun san hadisi ya ce muna da iya su gace na koma na koma har na ji kunya hmm, har na ji kunya bai dai mu ɗan haka in Allah su za mu iya su yana wuce Musa ya yi ƙasa sai ga magana Allah direct zuwa ga manzo sallallahu alaihi na cewa Allah ya ce na yanke ta biyar ba ƙari ba ragi na yanke ta biyar amma kuna da lada sallah hamsin Allah da kai ne bai aika jibrilu ba da kai ne ya maganci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na bisa hanya ya baro Musa alaihi salamu kamu ya kawo sama ta biyar. sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan din magana ba wahayi na ba wahayi na an faɗa mai cewa an mai ta biyat kuma biyat yanzu an riga an gama an yanke ba ƙari ba rage hankali ya kwanta ko haka ba Eh sai da manzon sallah ya ce ma wannan da ya ce mai na gama ka da Allah ni Allah azama na sallah ya ce sallah biyat ya ce akwai wata wanda ba zace ce ba wata sai ka ta dauki ko mun sani sai ka ta fa la kulli halin wannan kaga kenan Allah ya ba manzon sallah sallah magana a wurare nawa wurare biyu a bisa sama samaniya bakwai sannan a cikin sammai kenan Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam irin wadai ba annabi Musa alaihi salam wannan sifofi guda biyu ba a kaka da Qur'ani da su magana Allah ko babu inda Qur'ani ya sauko da Qur'ani Allah da kai ne ya maganci annabi da Qur'ani an fahimta kenan in eh, babu kaga magana shi shiya cewa an aiko Aliyu daga cikin akwai ayoyin da Allah ya kado mai da kai ne direct subhanallah wal yazu billah saboda wai jibril ya kha'inci ya aiko shi ga ali ya tiyaba muhammadu a cewar su fa ai ba ga magana ta kama da kahirci ko ko kahirci ta ko kahirci ta <laughs> shikenan na'am to kaga ai magana tana da nauyi kware da gaske tana da nauyi mhm, tana da nauyi na'am to babu ma ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din ba ai komai qur'ani ta wannan hanya ba Allah ya magana shi yasa kullun sai Allah ya nanata ko ba haka ba na cewa zana bihi ala ta kuna minan duk ko shi ruhun kudusi ruhu kaza kaza ko ina kana ganin an sanya jibril ciki to wannan kenan waɗannan abubuwa guda nawa suna suka tabbata suna suka tabbata amma da Allah abin da ka bukata game su haɗanin su a hakke na ayar da mun ka ambata wa ma kana ne basharin an yi yukallimahu Allah illa wahayan ɗaya aw min wara'i hijabin biyu aw yursila eh aw yursila ilayhi al-malaku eh him ya gaba to ya ce malaku yursila rasulan fayuhi ilayhi bi iznihi ma yasha'u ko ba haka ba eh ba uku ba dai ko wahayan min wara'i hijabin an rusula rasulan ko yanzu muna bakwai ɗin ga muna haɗa su ko sun saba ma waɗancan uku su daina shi yasa muka ce ta ɗaya da ta biyu wahayo ta uku da ta hudu da ta biyar an rasulan ta shidda da ta bakwai min wara hijabin an gane shi yasa in an ka tambaye ka maratibul wahayi guda uku na in baka son kai balgi in baka son jahili ce ka saba ma aya ka gane ba sabon nan zala za a ce kasar maya ma aya ko ce uku wallahi aya uku ta ce kai ka ce bakwai ko ba haka ba eh to in baka son a ce ka saba aya zahiri bakwai na cikin uku na ko wacce tana da guda tana da biyu biyu suna da biyu ita ko ta tsakiya tana da nawa nan karatun ya hita ta takwas wa bata tabbata ba وهي تكليم الله له كفاية من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما أباه عثمان بن سعيد الدارمي إجماع الصحابة وقد زاد بعضهم وثم لما يسن كار مرتبة ثامنة مرتبة تتقص وهي تكريم الله له شيني الله يا منزون الله مجانا كفاها توا دتوا باب شامكي كفا كفاها face to face ido da ido yana ganin Allah Allah na كو ne ko wai haka sun kace min gairi hijab wa hada ala madhhabi amma wannan a mazhaban man yaqulu wanda ka cewa innahu sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ra'a rabbahu tabaraka ta'ala ga wanda kace manzon Allah ya ga ubangiji kurukuru to kaga ko bai ga ubannin ubangiji gashi na kallon ubangiji Allah na dubi ne kuma ya gum dole sai magana ko sai suka shi aka ta Allah ya yi magana suna ganin juna to wannan kenan yace wa hiya maslatu khilafin bayna salaf wal khalaf wannan maslaka ta sabani tsakanin magabata da kuma na baya baya an yi sabani wa in kana jumhurus sahaba duk da yake ko da ke mun kace mu faɗa ma hakikatan mafi yawan sahabbai jumhurul sahabbai bal kai ba ma duka ba ma ma jumhuru ba kulluhum kulluhum duk sahabbai ma Aisha ta suna tare da Aisha sai Aisha ta ce duk wanda ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji to yayi ƙarya tace abu uku kai faɗa su to yawa annabi yawa annabi ƙarya kwace ma annabi ya san gaibi to faqad azama ala Allah firya ya ƙarya ya ruga ta ga Allah ya ruga ta ga manzon Allah ya aza manzon Allah tsaya annabi san gaibi ba sannan kwacewa annabi ya ɓoye wani abu wanda Allah aiko bai iya ba faqad a'azama ala Allah firya ya yi ƙarya sannan kwacewa annabi Muhammad ya ga ubangiji ne faqad a'azama ala Allah firya shi ma ya yi ƙarya to kuma gaskiya duk sahabbai gaba ɗaya kafa kulansu dot dot dot kan wannan ra'ayi suke za ka iya cewa to Abdullahi bin Abbas ya ce ai ya ga manzon Allah a bari za a fassara ita wannan bayan zuba kama hakahu Uthman bin Sa'id ad-Darimi kamar yadda Uthman bin Sa'id ad-Darimi ya kaito yace wannan ijma'an lis-sahaba ijma'i na sahaban manzo sallallahu dukkan su sun ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kaga kwace ni ra'aytu Allah ya qalata la manaman eh eh yawa ya hita jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk